Hug barkatu kin uwa matasa shirin labar matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni fanta shamsu da gora ta rakiya arimi <laughs> ya ne gora da dama haba gora gangam ne yau bar na ne a to madalla <laughs> yau da miki ka zo mana to gora yau mu fara ne da zuwa garin ayuru a shahar tilaberi kenan inda matasa masu aikin jin kai ke yin gangami don sauƙaƙe ɗauke marasa lafiya zuwa babbar likita a cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma zamu ga yadda ɗaliban jami'ar abdu mummuni suka gudanar da bikin tunawa da zagayowar ranar rasuwar dan uwansu Mala Bagali. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shi. Gora kungiyar matasa masu aikin jinƙai na garin Ayeru sun je asibitin garin su don bada tallafi ta hanyar ɗaukar marasa lafiya a lokacin da ake ɗaukar marasa lafiya zuwa babbar likita. Haka ne Gora, mun kai la Umaru na jali shugaban wannan kungiyar ya yi ƙarin bayani a lokacin da suka yi hira da abokin aikinmu Abdullahi Ahmadu. A yau mun zo likita domin batun motar ɗaukar mara lafiya da ke kai 'yan malati talabiri domin ganin ta yaya za mu rage wahalhalu ga mara lafiya. Mun zo mun tattauna tare da jami'an kiwon lafiya bisa kuɗin kai ɗan malati talabiri wanda jika 23 ne. Ta haka ƙungiyar mu ta aikin jin kai ta Airo ta ɗauki nauyin jika 13 bisa wuyanta bisa jika 23 na kai ɗan malati ga dukkan mara lafiya na Airo. Jami'an kiwon lafiya lafiya na likitar sun karɓi shawarar kuma sun yi Gora yanzu kuma sai mu bar jihar Talabiri zuwa agadas inda mambobin kwamitin tsaro na ƙasar da ministan tsaro da kuma na cikin gida suka kasance a jihar daga ranar hudu zuwa biyar ga watan April suka gana da hukumomin agadas da wakilan matasa. Al'amarin matsalar tsaro da ke damun garin shine tushen tattaunawar tasu gora. Ƙarin bayani tare da abokin aikinmu Anise Karim. Ziyarar mambobin kwamitin tsaron kasar bisa umarnin shugaban kasa na zuwa ne bayan rahotannin da aka mika wa manyan hukumomin kasar dangane da rashin tsaro da ke ta girma a garin Agadez da kewaye. Wata dama da hukumomin birnin Agadez suka yi amfani da ita wajen fallasa matsalar tsaro da ke da damuwa a birnin. Abdulrahman Turawa shine magajin garin na Agadez. Ensemble ga Tare gabaki daya an samar da dabarori na rarrabawa kowa aikinsa domin nan gaba al'amarin ya daidaita. Matasa sun ce suna shirye su da liyafa da fallasawa domin isar da sakonni akan duka wani abu da suka gani da ba su yarda da shi ba. Domin cimma waɗannan manufofi da kuma shimfiɗar da zaman lafiya mai ɗorewa ya waje ba a saka al'umma cikin lamarin musamman matasa a ganin Abdulrahman Kutata wakilin kwamitin wucin gadi na majalisar matasa ta ƙasa. Liman Damfulwa. Rashin aikin yi bai da wata nasaba da rashin tsaro. Kai waɗansu 'yan tsirarrun mutane ne suka ɗauki wannan anniya suke tare da hankalin jama'a. Daga yau muna son hukuma hukumomi da jami'an tsaro su tabbatar da tsaro mai ɗorewa a cikin jiha a wayar da kawunan al'umma su ba da gudunmuwa matasa su zama jagorori na gari ko shakka babu idan kowa ya kawo nasu kokari za a maido da zaman lafiya ta tsaro. Gudan su kun bari mu kada mu koma garin Gaya wanda a yanzu ta zan muhimmiyar hanyar safarar miyagun kwayoyi. Ko da yake wannan annoba ta shafi kowane nau'in shekaru amma matasa da alama sun fi fuskantar wannan al'amar. Haka ne gora bari mu saurari rahoton da Fadal Alu ya aiko mana. Kididdigar kama miyagun kwayoyi a cikin watanni uku farko na shekarar 2023 a Gaya na bada tsoro. Gundumar ta zama kofar shigar miyagun kwayoyi a Nijar. Wani al'amari al'amari da albashir abubakar gwamnan jihar doso ya yi tir da allah wadai da shi mun gane safara ce ta iyaka da iyaka akwai wani adadi kwaya da ake ajiyewa a nan gaya yaranmu suna sha wanda idan muka kama masu sayar da kwayoyin ba shakka za mu samu manya masu wannan safara. Mutane 46 da suka hada da 'yan Nijar 35 aka kama saboda safarar miyagun kwayoyi a gaya kuma daga cikinsu akwai matasa. Ƙungiyoyin matasan gaya sun ce sun shi takaicin ganin yadda matasa suka shiga wannan safarar. Abin takaici ne saboda mafi yawan waɗanda suke wannan safarar matasa ne. Gaskiya abin kai ne. Ban ji daɗi yadda gaya ta zama matattara safarar ƙwayoyi ba da sauransu. wannan sana'a ce da ya kamata a dakile ta saboda haka ya rage ga matasa na su shiga cikin sana'o'i masu kyau da kuma kawo ci gaba a ganin matasan ga matasa ya kamata su yi kokarin dakile wannan sana'a saboda ba kasuwanci ne da ke da amfani ga ci gaba ba a cikin wannan yanayi waye da kan matasa ya kamata a yi a cikin fadodi a cikin garuruwan mu ko ina inda akwai matasa shine abu mafi mahimmanci safarar miyagun ƙwayoyi na tattare da mai haɗaruka ga lafiyar jiki da kuma tsaro na matasa. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu. Gora a ranar Litinin goma ga watan April ne ɗaliban jami'ar Abdulmumuni da ke birnin Yamai suka gudanar da zanga-zanga a gaban ofishin jandarmomi da ke bayan ruwa. manufar gora shine tunatar da jandarmomi game da mutuwar ɗaya daga cikin 'yan uwansu wanda ya rasa ran shi sakamakon harba barkonon tsohuwa da wani jandarma ya yi alimun kaila ya haɗa mana wannan rahoton goma ga watan abril na 2017 zuwa goma ga watan abril na 2023 shekaru shida kenan da kungiyar ɗaliban nishar da ke jami'ar yamai ta rasa ɗaya daga cikin mambobinta marigayi malaba gale a sakamakon wata zanga-zangar neman hakkin ɗaliban da kuma zartarwa na kungiyar 'yan makaranta ta ƙasa ya gudanar mataimakin sakataren kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban jami'ar yamai kwamitin gudanarwa na wancan lokacin a ƙarƙashin jagorancin usaini sambo ya ƙaddamar da yajin aiki domin jan hankalin gwamnati gwamnati na lokacin a kan abin da ya shafi yanayin da ɗalibai suke ciki musamman batun ɗan tallafin da gwamnati take bayar musu biyo bayan wannan sanarwar gwamnati ta ci gaba da yankunan ƙashi inda wata rana tara ga watan abril aka fitar da takarda na tambayar duka sassa da su duba hanyar da za su aiwata da wannan yajin aiki daga ranar goma wasu daga cikin abokan karatunsa na aji suna tare da marigayi yi Mala Bagale. Ina tuna da Bagale aboki ne mai saukin kai, yana da tunani mai kyau, bai da matsalar zamantakewa tare da sauran abokanansa. Bayan shekaru shida da gabatar da koke-koke, ƙungiyar enun da ESN na kan bakansu na ganin an yi adalci. Yanzu kuma sai film na wasannin motsa ciki tare da Asma Shina. bayan miniti wani kulab din kwallon kafa a kasar shamus ya dakatar da sadio mane a ran alhamis uku ga watan abril dangane da wasan gaba da kwallon din zai bugawa a gaba kenan dai ba zai kasance cikin tawagar da za ta fafata da hoffenheim ba kuma za a ci sa tara wannan matakin dakatarwar sakamako ne na sa'insa da ya shiga tsakaninsa da abokin wasarsa lorai sane a yammacin ranar talata a karawarsu ta farko a kwambalar zakaru inda suka turkushe ci uku da banza a gaban club in city a cikin wata karawar ta ce inter milan wani club na italy ya lalasa benfica lisbon a kan hilinsa na kwallo da ci biyu da nema a ranar laraba chelsea wani kulab na ingila ya sha kasa inda real madrid da ya yi masa ci biyu da nema sai ac milan da ta yi nasara akan naples da ci ɗaya da nema aina muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu yau mun gode muku da sauraron shi da kuka ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalamu. bye bye